بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala kamar yadda muka buɗe wannan daura a jiya asabar yau lahadi goma ga watan jimada saniya a shekara ta 1131 za mu dora da izinin Allah ta'ala inda yake kuma shine yammaci na 23 ga watan biyar a shekara ta 2010 miladiya nan kwakwun gudu ke garmina karatunmu na jiya a cikin babul imani bil qadar a wannan littafi usulul iman na muhammadun abdul wahab mun karanta ayoyi da suke magana akan qadar sai da muke tarifin ƙadar din ma da ayoyi da suke magana a kanta da kuma bayani akan rukunan imani da kaddara cewar a ƙarƙashin imani bil kadar akwai abubuwa guda hudu akwai al bil kitaba Allah ta'ala ya rubuta komai wa kullu saghirin wa kabirin mustapha ba abin da yake babba ko karami ba ce Allah ta'ala ya riga ya rubuce shi sannan za ka yi da al'ilm Allah ta'ala ilmin shi ya san komai filla-filla daki-daki ya san shi a dunkule ya san shi kuma a fayyace babu wani abu da yake ɓoyuwa ga ilmin Allah maɗaukin sarki abu na uku za ka san Allah ta'ala yana da mashi'a ma'ana da ganin damarsa komai yake kasancewa za ka san cewa Allah ta'ala shi ne mahalicin komai kowa da komai waɗannan abubuwa guda hudu su ne rukunin imani da ƙaddara a lokacin da mutum ya gamsu da waɗannan suka kwanta mashi a zuciya to lalle ilalla zai rabota duniya da lahira ta yadda zai zama na zuciyar shi baya tunanin komai da komai mai nake nufi duk wani abu da ya rasa daman ya san Allah da ya rubuta zai same shi ba zai samu wannan abun ba haka nan duk wani abu da ya samu ya san Allah ya riga ya rubuta zai samu an gano wannan da kyau ko saboda ka waɗannan suna da imani su ne rukunin imani da kadara wannan ba wai ya hana cewar shi mutum kuma yana da mashi'a ba mutum ma yana da mashi'a sai dai mashi'ar sa ba irin ta Allah ta'ala ba ce mashi'ar ganin daman Allah ta'ala shi ne wanda yake tabbatuwa amma kai abin da ka so ba lalle ne tabbata ba haka ne Allah ta'ala yana cewa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa ma sha'un Allah ta'ala ya tabbatar muku da mashi'a illa an yasha Allahu ya tabbatar ma da kanshi mashi'a sai dai tashi ita ce babbar tashi ita ce wata take kasancewa ita ce wanzajiya sannan muka shiga bayani da hadisi da malam yake korowa akan abin da ya shafi waɗannan al'amurra guda hudu yau za mu tashi magana kan ta ishaq bin rahawaya aka yake mana yake cewa rahimahullah wa qala ishaq bin rahawaya حدثنا بقية بن وليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن وليد الراشد بن سعد عن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبي هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتفدأ الأعمال أم قد قضي القضاء أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهري أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار in ba ku sha'afa ba wannan hadisi kusan ciko ne na hadisan da muka karanta jiya wa qala ishaqu bin rahawiya ishaq bin rahawiya yana cewa ishaq bin rahawiya babba ne yana daga cikin manya-manyan malamai ahlus sunna yake ce haddasana baqiyatu bin walid baqiyatu bin walid ya karantar da mu baqiyatu bin walid malamai sun yi maganganu akan shi kun gane wannan da kyau ko duk da cewa nan ya kawo da dan ana jifin shi da tadlis ka annahu mudallis sai dai nan ya kawo da siga ta tahdith bai yi an ana ba yace haddasana baqiyatu bin walid qal akhbarani zubaydi baqiya yace akhbarani zubaydi bai ce an zubaydi ba in yace an zubaydi yayi an ana in kuma ya kawo ikhbar akhbara da haddasa haddasa na wannan ba abun nan أخبرنا الزبيدي أخبرني الزبيدي محمد bin وليد الراشد بن سعد يجي إسحاق بن هاوية يجي حدثنا بقية بن وليد بقية بن وليد يا كرنت الدمو shi baqiyat bin wali yake cewa akhbarani az-zubaydi az-zubaydi wanda yake shine muhammad bin walid ya karantar da mu ar-rashid bin sa'ad daga malamin shi rashid dan sa'ad an abdurrahman bin abi qatada daga abdurrahman dan abu qatada an abihi daga baban shi wanda yake shine hisham bin hakim bin hizam hisham bin hakim bin hizam yake ce anna rajulan qala ya rasulullah lalle wani bawan Allah ya ce ya ma'aikin Allah da'ul a'mal shin yanzu ayyukan nan fara su ake yi a nan ne kowa zai zama dan aljanna kowa zai zama dan wuta dan wuta zai zama dan wuta dan aljanna ya zama dan aljanna am kada qubiyal qaba ko ko an riga an zartar da hukunci mun gane maganar an riga an yi hukunci faqal sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi ya ce inna Allah lamma akhraja zuriyata adam min bahri lalle Allah ta'ala tun lokacin da ya fitar da zuriyar annabi adam daga gadon bayan annabi adam ashhadahum ala anfusihim ya kafa su a matsayin shaida ya shaida musu su da karan kansu a suratul araf kenan ko yace alastu bi rabbikum qalu bala thumma afada bihim fi kafaihi sannan sai ya kwararo da su ya zuba su a tafukan hannayensa biyu shiwa shi Allah ta'ala wannan dama cikakkiyar aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a cewar dalilai sun tabbatu akan Allah ta'ala yana da hannaye guda biyu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha' وكلتا يديه بالفواضل sai Allah Ta'ala ya ce يتي هؤلاء للجنة waɗannan 'yan aljanna ne wa ha'ula nar waɗannan kuma 'yan wuta ne fa ahlul jannati muyassaruna li amali ahlul janna su 'yan aljanna za a sauwaƙe musu su aiki irin na 'yan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su wa ahlun nari muyassaruna li amali ahlin nar su yan wuta za a sauwaƙe musu hanya sai su aiki irin na yan wuta Allah ya sauke kun ga yanzu Allah ta'ala ya a wannan hadisi ya nuna al'amarin ba sabo bane kenan an riga an yi hukunci kun gano wannan da kyau ko malamai suna ta mana bayani kan imani da kaddara cewar yana yana shine abin nan aji na shida daga cikin shiga shigan imani aji na farko aji na biyu aji na uku shine shi shike na shida mun gano nan da kyau ko aka mana bayanin kaddara aka kawo mana ayoyin imani da kaddara innal ladina sabaqat lahum min al-husna ulaika anha mubadun wa kana amrullahi qadaran maqdura inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar da ayoyi masu tarin yawa sannan mana bayanin Rukunin imani da kaddara guda hudu kowanne rukuni ɗaya da dalilai ya kafu ba wai zuwa aka aka kafa shi babu dalili ba kun gane wannan da kyau to kamar fa yadda kuka san kowace aƙida daga cikin aƙidan musulunci akwai waɗanda suka saba mata akwai waɗanda yake ba su yi imani da kaddara ba su ake kira alƙadariya ba alƙadiriya ba alƙadiriya mabiya ɗariƙar shehu abdulkadir jelan wannan ba su ba waɗannan suna ƙarƙashin ɗariƙon sufaye ne kuma fahimci wannan da kyau ko to amma wannan alƙadariya ake kiransu waɗanda suka yi inkarin ƙaddara sun ɗan bayyana a tun zamanin su abdullahi bin umar farkon wanda ya fara ƙirƙirar wannan shine ma'abadul juhani a ƙasar basara. Shi ne wanda ya ce al'amru unufun duk al'amarin da ka gani sabon abu ne duk abin da yake kasancewa a yanzu sai yanzu ne da yake kasancewa Allah ya sani a billah kun gane magana ko shi ya sako ga daga cikin imani da kaddara shine ne al Allah ya san abin da ya kasance da wanda zai kasance da wanda bai kasance ba da abin da yake kasancewa tun kafin ya kasance muka yi dogon bayani a jiya kun gano wannan da kyau abin da bai kasance ba Allah ya sani inda zai kasance a yaya zai kasance Allah ya sani kun gano wannan da kyau me dalili akan haka misalai ne suna da yawa zai yi a ce abin bauta guda Allah guda biyu ne a'a ɗaya kenan to Allah ta'ala ya ke in ma da zai yi wudin me zai kasance Allah ya riga ya sani yace law kana fi ma alihatun illa Allah la fasadata babu alloli guda biyu Allah ɗaya ne to amma ce guda biyu ne inda za su kasance biyu ne to da sama da ƙasa sun lalace to ga abin da ba zai kasance ba inda zai kasance ya zai kasance mai zai faru Allah ta'ala ya sani kun gano wannan munafikai da ba su fita zuwa yakin tabuka ba wanda yake daman ba a yi shi ba kun gane wannan da kyau lalle ma'aikin Allah tsira da mun Allah tabbata gari ya shirye shiri ya ji har tabuka ya jira banil misfar su fito da mu a gwabza suka firgita suka ki fitowa kwata kwata ya jira ya jira ya jira har tsawon kwanaki goma sha takwas ko goma sha bakwai yana jiran za su zo ko ba za su zo ba ya tabbata dai ba za su zo ba sai ya dawo akan haka ya zama na mutum in ya tafiyar da bai sanyi ba zai dawo yau ko sai gobe ko sai jibi ya halatta idan ga yin kasaru amma idan yana da tabbas a wannan tafiyar da yi kwana biyar zai yi kwana shida to wannan zai cika sallah ne kun gane to amma idan babu tabbas zai ɗauki tsawon lokaci zai dawo gobe zai dawo jibi zai iya yi wa ya dawo yau zai iya yi dawo gobe ba shi da tabbas to wannan ko da tsawon wata guda ne zai ci gaba da kasarinsa binayi akan tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa taron banu misfar rumawa kenan ya shiri ya tafi Allah ta'ala yake magana akan munafikai yake cewa walau aradul khuruja la addu lahu uddatan walakin kariha Allahum bi asan fasabbaqahum wa qila qa'udu ma al munafikai sun fita ba su fita ba inda sun fita yakin ma me zai kasance tare da su law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awdu khilalakum yabghunakum al-fitnata wa fikum sama'una lahum aga ka san gaman ilimin Allah ta'ala ilimi ne ba karamin ilimi ba na farko dai ba ilimi ne irin naka ba wanda ke ilimin ka jahilci ya rigaye shi eh babu wani wanda ilimin sa jahilci bai rigaye shi ba sai ilimin Allah ta'ala shi kadai ne wanda yake sa jahilci bai rigaye shi ba akwai wani wanda zaka ce faɗa mun mutum ɗaya Allah ta'ala cewa yi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ta'alakum sama'u al-absara wala faidata la'allakum tashkurun kun gane wannan da ke ko Allah ta'ala yake cewa ka zalika abun nan awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan shine ilimin Allah ta'ala ilimin shigamamman ilimi ne amma kadariya suka kore ilimin Allah ta'ala kun gane wannan da kyau ko wasu daga cikin ƙungiyoyi na shi'a su ma suke da irin wannan ra'ayin a fakaice suke da albada'a kun gano daga baya wani abu yake bayyana ga Allah ta'ala wanda yake da bai san da shi ba kun gano wannan da kyau ko musamman sukan yi amfani da wannan ne a wuraren ayoyin da suka yi bisa habbai laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara da sai ai sai daga baya kuma Allah ya canza a'udhu billah suke jiba Allah ta'ala da albada'a kaga su ma sun yi suka gani ga ilimin Allah ta'ala saboda ka bayan ka san imani da kaddara ka san rukunin imani da kaddara yana da kyau ka dan san wasu daga cikin waɗanda suka saba ma wannan abin nan din tunda aqida ce dole mutum ya zama ne yana da ingantacciyar aqida tsaftatacciyar aqida kun gane wannan da kyau ko suka shi ma'abad aljuhani wanda ya kirkiri ya jagoranci aqida ta alqadariyya ya bayyana da ita a garin basra take ba a yi ƙasa a guyu ba aka samu zarata mutum biyu suka kama hanyar madina domin ita ce maɓaɓɓaga wahayi nan wahayi ya dinga sauka tsawon shekara goma nan ne inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa imani yana tattarewa ya koma madina kamar yadda mucijiya take tattarewa ta koma ramunta kun gane wannan da ke ko muta aka samu mutane guda biyu suka tafi birnin madina suna isa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi su da Abdullahi bin Umar suna yin kicibus da Abdullahi dan Umar sai ɗaya daga cikin waɗannan biyu suke cewa yake cewa na yi tsamanin abokina zai bani in yi tambaya sai suka tambaya Abdullahi dan Umar ga abin da ya faru a basara suna kammala sai Abdullahi dan Umar ya ce da su ku je ku faɗa musu Abdullahi bin Umar bari'un minhum wahum hum Abdullahi dan Umar ya barranta da su su so kenan su alqadariya su ma sun barranta da shi inda za su ciyar da abin da yake sama da ƙasa na zinare su ciyar da shi Allah ta'ala ba zai karɓa ba sai sun imani da alƙada yanzu suna cikin musulunci kenan ko sun fice wannan hadisi shine hadisin farko da imam muslim ya kawo sai muslim shine hadisin farko wannan da yake da wannan shine hadisi na biyu a arba'una hadis hadisin umar dan khattab اطلع علينا Shadidu شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد saboda a cikin hadisin wa an tu'mina bil qadar nan ne mahallin shahidin da imam muslim ya kawo a kitabul iman wannan zaka san aqida tana da muhimmanci sosai da sosai imam muslim da kitabul iman ya bude sahih muslim imam al bukhari bayan ya kawo kitabu badal wahyi sai biyo shi da kitabul iman ya biyo shi da kitabul ilm sannan ya rufe shi da kitabul tauhid a sahih bukhari kun gane kun gane wannan da kyau ko babu wani mutum face sai kaga yayi kusan yayi magana da yayi maganar akida Allahumma ta zama dai mai kyau ko mara kyau amma sai maganar akida ko kawaidi da mai fara eh me sunan kawaidi alƙawa'idul alaqdiyya ne fa ƙa'idojin aƙida ya buɗe shafin da su kun gane maganar me me alar ya fara awwal ma yajibu alal mukallafi tasiyu imanihi da me me irsala ya bude ibnu abi zaid alqarawan babu ma tanfiqu bil af'idatu babu ma tanfiqu bil al-sinatu wa ta'taqidu wal af'idatu min wajibi umuri diyanat ko ba haka yake ba yawa Allahumma sai da aqidar mai ahalari da aqidar ibn abi zar al qarwani inda suka fara ana aqidar ce garau dalilai na ayoyi suna sai ga sanan garau a ciki amma ɗayar to tana buƙatar sai an kaɗe mata kuran da sun riga sun daskare a jikinta Allah ya sauke amma aqida kan dole ne mutum ya zama yana da aqida babu wani mutum da zaka ce ba shi da aqida eh ko dai ta zama kyakkyawa ko ta zama mummuna amma aƙida sun akwai ta ya ce shi gaskiya ba shi da aƙida shi ba ya san a yi maganar aƙida ba ruwan shi da aƙida ita ma aƙida ce eh ko ba aƙida ba ce ita ma aƙida ce shi a aƙidarsa waye na nashi a aƙidarsa duk ɗaya ake eh da kirsa da musulmi duk ɗaya ake kenan ko ba ka ba da wanda ya zagi na Aisha radiyallahu anha da wanda ce mata radiyallahu anha duk ɗaya suke eh ko ba haka yake ba tunda ce duk ɗaya ake kowa ya nashi kowa yana da hujja hmm kaga wannan kidahumanci ne na yankan shakku an gano wannan da ke ko saboda haka ita ma aƙida ce cewar ba ta da aƙida ba shi ma aƙida ne kai shiru eh kai a aqida ka kai ba ruwanka da aqida kowa ya zaman shi to ita ma aqida ce Allah ta'ala ya sauwake aqida ta ahlus sunna ana ce kin da alaqidatu sahiha eh shi ta ake cewa alaqidatu sahiha ingantacciyar aqida to amma da yake ka san a ake nufi shi yasa ba sai an faɗa ba ibn malik yana cewa cikin alfiya wa ma min al man'uti wa na'ati uqil yajuzu hasbuhu وفي النعت يقل وما wa المنعوت ذا al-man'ut yake man'ut ne da annatu da al-man'ut uqil aka gane shi in ka gane shi ka shi an gane al'aƙidatu aqidatu abin ce a sahiha abin na'at ce to tunda ka gane ta halatta a ake cewa al'aƙida. ba sai da dan abin nan ba amma mutum ya ce wa shi ba ruwan shi da aqida ai ita ma aqida ce kun gane wannan da ke ko wannan kuma shi yake sawa in mutum yana karantar da irin waɗannan sai ya zama na ɗaliba shi ta je ta da ɗan shi'a sai ta zama iri shi'a ta ganta a kwararo tana muzahara haka ne ko ba ka bane ta je ta da ɗan ɗariƙa sai ya ganta a kwararo tana zagayen maulidi tun da dama tun farko bai karantar da su aƙida ba ingantacciya saboda tun tunda kowa nashi ne zai ganta a kwararo tana abin nan ran da suka rabu da dan dari sai ta dawo wurin dan shi'a kuma da tana maulidi yanzu kuma ta dawo tana muzahara Allah ta'ala ya sauwake me ya janyo wannan rashin kula da bangaren aƙida kuma kuna nan da muke ta karatu a tafsirin suratul araf annabawa nan duk magana aqida suka yi akan haka suka yi fito na fito da mutanen su haka ne ko ba haka bane وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الصادق المصدوق إلا أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار Hata ma yakunu bainahu wa bainaha illa jira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhuluha muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito hadisin ko daga kun karanta a cikin arba'un hadisi sosai sosai wani abdullahi bin mas'ud an karbi wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda ko daga ce anhu Allah ya ƙara mashi yadda ma'ana kai mai addu'a kenan sai ta zama radiya fil mari fil madi Allahu ismul jalala fa'il jumla khabariya insha'iyya jumla ce kana ba da labari amma addu'a kake yi Allah ya yadda da shi kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ko kuma ka ce radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi yanzu kana ba da labari ne ala babi nan jumlar Allah ta'ala ko yana cewa sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم su Allah ya yarda su Abdullahi dan Mas'ud yana cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku koyi Qur'ani a wurin su da yace kuzul Qur'an khudhul qur'ana عن arba'a ku koyi karatun alqur'ani a wurin mutum hudu a cikin lissafi abdullahi dan mas'ud da ma yaji Allah tsira da aminci Allah su a gare shi ya koma ga Allah ya rasu abdullahi dan mas'ud ya koma garin kufa ne a yanda ya bude makaranta karanta da alqur'ani qira'atan wa tafsiran fiqhan mun gano wannan da ke ku قال yake cewa رسول الله صلى الله wa وعلى اله manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karantar da mu wa huwa sadiqu shi go manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikakken mai gaskiya al masduqu shine cikakken wanda za a gazgata shi cikin duk abin da ya faɗa an gano wannan shine as-sadiq cikakken mai gaskiya al masduq cikakken wanda za a gazgata shi domin yana daga cikin shika-shikan imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tasdiquhu fi ma akhbar gazgata shi cikin dukkan abin da ya bada labari akai yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ma ji Allah tsira da min Allah tabbata gare yake cewa inna ahadakum lalle dayan ku kowanne ɗaya daga cikin ku yujma'u khalquhu ana tara halitta Sani. fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfa zai ɗauki tsawon kwana arba'in yana maniyi kadai a mahaifa sun mai kunu alaƙatan sannan a arba'in ta biyu sai ya kasance alaƙa gudan jini misla zalik kwatankwacin arba'in ta farko an sama arba'in nau kenan biyu sun mai kunu mabuga sannan sai ya kasance gudan tsoka a arba'in ta nawa ta uku misla zalik kwatankwacin arba'in ɗin can da ta wuce sun ma yaba afullahu ilaihi malakan sannan sai Allah ta'ala ya aikowa da wannan gudan tsoka mala'ika bi arba'i kalimatin sai ya umarci wannan mala'ika ya rubuta ma wannan jinjiri abubuwa hudu tubu amalahu sai wannan mala'ika ya rubuta aikin da wannan bawan Allah zai yi tun yana ina tun yana ciki wa ajalahu da ajalinsa wacce rana zai rasu wa rizkahu da duk abin da zai samu hmm? kai uba yana biyowa ta hannunka ne kawai amma daman nashi ne kun gane wannan to me ya ganda a zo a ce wai dole sai ka kayyade iyali dole sai ka kayyade iyali kada ka yaya su wuce kaza su wuce kaza su wuce kaza an ba haka matalauci ne kama ka alali kowa da da arzikinsa za a ga mutum yana da arziki yana da yaya yana da mata yana da na dangi ma da yawa da yake kula da su akwai dubin dubatan gwagware kuma yana ba su lift haka ne ko ba ka bane kun yi shiru haka ne mana mana goro shi kadai ma gaga yana Allah ya ba ku mu samu sai an tallafa mushi saboda arziki malam kowa da arzikin shi yake wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin kullun fi kitabin mubin me kitabin mubin shine lal mahfuz an riga an rubuta ma kowa abin da zai samu tun a cikin an rubuta mai ajalinsa arzikin da zai samu wa shaqiyyun aw sa'id dan wuta ne ko dan aljanna tun a cikin an riga an yi magana an rubuta summa yunfakhu fihi ruh sannan sai a busa mashi rai kun ga ya samu tartibin ya mu bambanci da wani ko karanta arba wani hadisi kenan ko ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata ga yake cewa fa wallazi la ilaha ghairu na rantse da wanda babu abun bauta da cancanta sai shi inna ahadakum lalle ɗayanku la amalu bi amali ahal janna wallahi zai dinga yin aiki irin na yan aljanna idan daman an rubuta shi dan wuta hatta ma kunu hatta ma yanzu an samu ma fasila kenan ko ta hana hatta ta yi aikinta don aiki hatta shi ne ce hatta ma ya kunu ma ya kuna amma tun an samu ma sai ta kange ta daga aiki hatta ma ya kunu bayana huwa bayana illa zara har ya kasance tsakanin shi da wuta ɗin nan bai wuce kamu guda ba bai wuce kankanin lokaci ba fa yasbiqu alaihi alkitab sai wancan rubutun da aka yi a littafinsa tun yana mahaifa ya gabaci ya rigaye shi fa ya'malu bi amali ahli nar sai ya dinga yin sai ya aiki irin na yan wuta sai ya mutu a kai fa da kula sai shi Allah ya sauke kun ga yanzu al-i'tibar bil kenan abin da ake la'akari da shi akan mai mutum ya cika a kan mai mutum ya cika wa la bi amali halin nar kuma ɗayan ku zai dinga yin aiki aiki irin na yan wuta idan an rubuta shi a kan cewar shi dan aljanna ne hatta ma ya kunu bai na huwa bai na illa zira' har ka ga ɗan abin da ya rige tsakanin shi da wuta ɗin bai wuce ɗan taƙi kaɗan ba fa yasbiqu alaihi alkitab sai ga ga rubutun da aka yi mishi ya rigaye shi ya gabace shi fa ya amalu bi amali aljanna sai ya aiki irin na yan aljanna fa ya dukula sai shiga aljanna din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga waɗannan al'amura al'amura ne da suke nuna kowa mutum ya ta kansa yanzu anan nan wake da al'amnu yake da tabbas an rubuta ya ce yan aljanna eh babu ke da tabbas a rubuta cikin 'yan wuta babu to amma wace irin gaggawa ta sa mutum yake bai ma wani aljanna in ba har ka ba wani aljanna ya nuna kai kana da tabbas kenan eh ko ba haka bane to wani irin gaggawa ce haka kun ga ƙarshen al'amari wallahi abin tsoro ne yasa kullum ake addu'a ya Allah ka kyautata ƙarshen mu ko ba ka ake cewa ba Allah ka kyautata ƙarshen mu al'umuru bil al'amura ana la'akari da mai mutum ya cika da mai mutum ya cika doka waɗannan wannan hadisi yana cikin hadisin da ke sawa malamai suke jin tsoron Allah malamai rabbaniyun suke daɗa roƙon Allah ya tabbatar da digadigansu akan musulunci ya tabbatar da su akan tsabtatacciyar aƙida ɗan wani lokaci kaɗan zai ga mutum ya canza kaza an ce kamar ba wani ba la ilaha illallah da wani shine kaza shine kaza amma yanzu shike rufe masallaci shike bude masallaci shike kaza kaga malam mutum ya kama tarba ta daidai cikin kankanin lokaci malam sai ga mutum ya cika akan wannan haka ne ko ba haka bane kaji ana cewa ana tafiya a cikin mota fa sai ga sai ga mutum ya musulunta a cikin motar yan mintuna ba abin da baya hatsari ya zama shi ya rasu an sha jin wannan irin al'amura ɗin haka ne ko ba ka bane al'amuran suna da ban tsoro al'amuran suna da ban tsoro sosai da sosai kada mutum ya zamana ya yi tawallin al'amuran da ba shi da tabbas a kansu ba shi da tabbas a kansu yanzu a nan akwai rubutu da aka yi a mahaifa eh mutum tun yana mahaifa kun gano wannan da kyau shi sa malamai suke cewa a abubuwan da Allah ta'ala ya kaddara sun kasu kashi biyu akwai a taqdir al'am allazi fi lafh al akwai gamamme na gaba ɗaya wanda ya shafi kowa da komai wannan yana cikin lafh shi shine Allah ta'ala ya ce wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa kullun fi kitabin mubin kowanne abu yana cikin littafi mai ɗauke da bayanin komai haka na Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul an'am yace ma farrafna fil kitabi min shay ba mu bar komai a cikin alkitab lawal mafufa ma'ana kowanne irin abu da ka sani bayanin shi dalla dalla yana cikin lawal mafufa nan kamar da malaman tafsiri suka ambata in ka ce ma farasana fil kitabi min shay kana nufin qur'ani ne to lalle akwai tambayoyin da ba za ka iya amsa su ba kun gane wannan idan aka tambaye ka bude qur'ani adadin mutanen duniya gaba ɗaya nawa ne a yanzu nan masu numfashi bude ƙur'ani lalubo mana wurin eh amma alahil mafuf yana can bayyane filla a ciki adadin waɗanda suke numfashi a yanzu nan da adadin waɗanda yake alfijir mai zuwa ba zai fito sana da rai ba duk bayanan su yana na alwal mafuf kaga shi ne yake ɗauke da bayanin komai kenan kun gano wannan da ke kotu to kaga akwai taqdirul am gaman mai da aka wannan yana cikin lahul mafuf kar ga manta hata qur'ani daga cikin lahul mafuf yake Allah ta'ala yana cewa inna wala qur'anun karim fi kitabin maknun shi qur'anun karim din fi kitabin maknun shi kitabi maknun din la yamassuhu illa al-mutahharun mun gane wannan ko akwai kuma taqdir al-khas keɓantacce shi a taqdir al-khas shi kuma ya kasa kashi uku akwai kashi na farko a taqdir sanawi wanda Allah ta'ala yake yin shekara shekara eh wanda Allah ta'ala yake yi shekara-shekara a daren lailatul qadari yake bayyana ma mala'iku yake shaida musu ga abin da za ga abin da ga abin da zai wa kana Allah ta'ala yana cewa hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin fiha a cikin wannan daren yufraku ake bayyana yufraku kullu amrin hakim ake bayanin kowanne irin abu cike da hukunci cike da hikima kun gano wannan da kyau ko a wannan daren lailatul qadri ake danka shi ga mala'iku wanda suke kula da wannan sai ka ga mutum yana cikin waɗanda shekara ba za ta dawo suna na rayuwa ba amma an ɗaura auren shi har ma ya hayayyafa haka da ko ba ka bane ai hayayyafa an ɗaura auren an ɗaura a sai ajalin numfashinsa ba zai sake dawowa zuwa ma wanda da kadirin ba domin da aka yi budget din adadin da kadirin da ya wuce da aka yi budget din adadin waɗanda za su mutu a wannan shekarar mutum suna shi mana ciki ai ga akwai hikima da Allah ta'ala ya boye mana mutuwa ai mutum ya ji sunan shi a cikin yana tuni ya mai lokaci bai ba ko tuni <laughs> ya yi mutuwa tsaye Allah ya sauwake to ga akwai a takadiru sanawi na shekara shekara akwai a takadiru umuri wanda ake wa mutum tsawon rayuwarsa wanda isha shafe shi shi shi kadai shine irin wanne eh yawwa barakallahu fiki shine wannan wanda yake muke gaba bayanin shi na hadisa abdullahi dan umar wannan ya shafi kowane ɗaya daga cikinmu shi karan kai shi wanda ya abun da zai yi a rayuwar shi baki ɗaya allah ta'ala ya rubuta su gashi nawa kenan biyu akwai a takadirul yaumi abin da allah ta'ala ya kaddara yake a kowace rana kowace rana allah ta'ala ya ce kulla yaumin huwa fi sha'an nawa kenan uku kenan da Allah ta'ala ya ce yamhu Allahu ma yasha'u wa yufabbit wa indahu ilmul kitab ko umul kitab kace ilmul kitab ya gani Allah ta'ala ya ce, yamhu Allahu ma sha, Allah yana share abin da ya ga dama ai yana da a kenan wa yuthbit ko wa yufabbit kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama to me yake sharewa yamhu Allahu ma yasha wa wa indahu ummul kitab aya tana da fasarori masu tarin yawa daga ciki dai suka ce yamhu Allahu ma yasha a cikin alqur'ani Allah ta'ala yana share wannan ayar da wancan ayar ma nasakh min ayatin aw nusiya na bi khairin min aw mislaha alam zalama manna Allah la kulli shay'in qadir kun gano wannan da ke ko da aka fara nasu filman sokhi min adadin wa adkhulu fi ayatin lati tanhasul akwai da ce zama wasu malamai suka ce a yamullahu ma sha'u Allah yana share abin da ya ga dama na rubutun da ke hannun mala'iku eh amma wanda ke lamin mafuf ba a'a shi zai ce wa inda hu ummul kitab fasara ta nau kenan ta biyu kenan a wasu darussan kuma za mu dora da izinin Allah ta'ala wa an huzaifat ibn asid yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala يدخل الملك على النطفة على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أم أو سعيد فيكتبان فيقول يا رب أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وعدله ورزقه ثم تقوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم وأنا حذيفة بن أسيد hadisi daga Hudayfa dan Asir yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yana isar da hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisi ne yana zama da shi marfu'i wa ma udifa lin-nabiyyi marfu' yake cewa yadkhulul malaku ala nutfati mala'ika yana shiga wurin wannan digon maniyi ɗin da ke mahaifa ba da rahim bayan ta tabbatu a mahaifa sai na ya yake shiga kaga duk waɗannan al'amura ne na alghaibiyat naka shine ka sallama kawai kai imani allazina yu'minuna bil ghaibi bil al aljinsiyya al-istighraqiyya kun gano wannan da ke ko babu wani abu naka da zaka iya yi kawai iya naka ka sallama kada ka rudu da cewar ai likita yana cewa wani abu yana gane cewar wai mace ne ko namiji an mun yi karatu a daurar ta gabata na wannan littafi din kun gane maganar da Allah ta'ala yake cewa abin nan Allah abin nan yake cewa wanda wai ilmu sa wanda zan ga sai Allah fil arham Allah ta'ala ya san abin da ke mahaifa ai likita ma yana cewa mace ne ko namiji wannan kuma a abin da ke mahaifa wani ai bai kai ɗaya bisa ɗari ba Allah ta'ala cewa yi Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa Allah ya san dukkan abin da kowace mace take dauke da shi duk abin da kowace mace mai ce unsa ce. ya shafi mace ta ƙuda da mace ta cinnaka da mace ta ƙurgunguma da mace ta me ta me ta zuma da ta waye saboda kan mace ta mutum nawa ce a cikin halittar Allah eh mutum a cikin halittar Allah bai kai ɗaya bisa ɗari ba tunda halittar Allah ba guda ɗari ba ne balle ka ce mutum ɗaya ne a cikin ɗari Mun gano nan da ke ko sai ya ce Allah ya halau mata mai kullu unsa ya san duk abin da suke dauke da shi ka gane wannan da kyau ko kai baka ce wai sai bayan juna biyu ne a tun kafin juna biyun shi ya san wannan mahaifar adadin ƴaƴa nawa za ta haifa eh shi kuma likita ba kuma sau nawa yana cewa namiji ne mahaifin mace haka na kuma gaba ne sau nawa yana cewa mace ne haifi namiji sau nawa balle to in ya faɗa ya ce to likita kenan me zai samu a rayuwar duniya kuma shi ma sai a rubuta a fayil ɗin ɗan wuta ne ko ɗan aljanna <laughs> mala'ika yana shiga ba da matar sakarrufin rahimi bi arba'in au hamsin wa arba'in laila da kimanin kwanaki arba'in ko kwanaki arba'in da biyar fa yaqul sai mala'ikan ya ce ya rab ya Allah mahalicin kowa da komai a shaƙayyun ausa'i shin wannan ɗan wuta ne ko ɗan aljanna eh fayuktaban sai waɗannan abubuwa guda biyun a rubuta in ɗan wuta ne a rubuta ɗan aljanna ne kuma a rubuta fayaqul sai mala'ikan ya sake cewa ya rab ya Allah a zakarun au unsa mace ne ko namiji eh wata rana ka tambayi likita bayan da kake shakku matarka tana da juna biyu tana da shi ko ba ta da shi kaga ƙasa da wata ɗaya kenan haka ne ko baka bane da ake zuwa asibiti domin awo wai a tabbatar ma da akwai cikin ko babu shine babban abin da ake yi ko ka tambaye shi ka ce da shi zakarin ne ko unsa zai ce ka dawo bayan lokaci kaza eh iya abin da zai iya gano wa shine ya gano tana dauke da juna biyu amma ka tambaye shi a lokacin ƙasa da wata ɗaya sati ɗaya da samun juna biyun ka tambaye shi ka ce a zakarun a unsa kun gane maganar ba abin da zai yi a aika san ba wuce ta yi likita bukan turai ka san boko dan dabara ne kama cewa zai bayan lokaci za ku dawo ku je wuri kaza sati biyu ku je wuri kaza ku awo bayan sati biyu ku je wuri ku sati nawa kenan sati biyu bayan sati biyu nawa kenan wata ɗaya kenan haka zai zai bai bai kwakwalwarka waɗannan kwanakin su zai ƙara maka sai ce ku dawo bayan Allah ta'ala ya halitta ya za an busa an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya ce ku dawo sannan na'urar ta za ta hangu abin al'amur wadih mala fayaktuban sai a rubuta mana gaga hatta mala'ika shi ma a wannan lokacin bai sani ba hatta mala'ika wanda ke kula da mahaifa a lokacin bai sani ba mace ne ko namiji abin da ke cikin mahaifar wannan ka san ilimin Allah ta'ala gamamman ilimi ne tsoron gana neman ilimi roƙi Allah ta'ala shine al'alim roƙin shi da sunayen shi kyawawa wa qur rabbi zidni ilman ka gane ko kar ka je ka ka bata ma kanka lokaci kana shan wasu hatimi kana shan hatimi wa maganin karatu ko ka sha sai kayi billahi lalle ko ka sha sai kayi ba ga wani da ya bada maganin karatu ba sai ce ba a fatosat <laughs> a masallacin juma'a ne ba nan ba masallacin juma'a ba amma kuma kun san ba na sunna bane da ya gama ya fito sai ya bada kasan da maganin karatu ake cewa sai ce to a yanzu hata matsala faduwa a jarabawa mata waye da karatun boko da english da maths da physics duk in kashe za ka yi amma ba a photocopy sai dai kowa ya je sai dan gaji an kaso naira ashirin ka je gaba photocopy naira uku uku kama za ka buɗe naka business center din <laughs> duk bata lokaci ne malam maganin karatu ko ka sha sai ka yi Allah ta'ala ya cika malam Jafar yake cewa da suke karatu a tsangaya akwai waɗanda yake sun bankara karakahu wanda ake kira alaran tsuntsaye in ya tashi daga wannan bishiya kafin ya koma wacin wai ya soke qur'ani alhuda huda ake cewa ƙarya ne fa wai maganin karatu ne a kama shi a yanka a yi waye a tattara jinin a waye a sha a sha yace ko tabara ba su ce ba duk da an gama shan maganin karatun an gama komai ko tabara ba su wuce ba a hanyar ta zuwa ina bakara ko tabara bai wuce ba to ina zai ya aje a nan ya tafi kuma ya shiga gari ya shiga ganti da haka wai karka zai kana bata ma kanka lokaci kawai wurin karatu roƙi Allah ta'ala ya buɗe kwakwalwarka Allah ya fahimtar da kai karatu kun gane wannan da ke ko Allah ya fahimtar da kai wannan shine kawai amma a ce maka ga wani maganin karatu ya koya maka karatun mana mai sauƙi fa amalahu wa asarahu ya fa amalahu ya rubuta aikin wannan bawan Allah wa asarahu da gurbin sa da duk abin da zai bari a baya da inda zai taka da komai da komai wa ajalahu da ajalinsa wa rizqahu da arzikinsa thumma tatu suhuf sannan sai a nan na waɗannan takardu ɗin wala yuzadu fiha wala yunqas ba za a ƙara ba za a rage ba rawahu muslim wani hadisi imam muslim ya rawaito shi an kullu wani hadisi kamar ciko ne ga hadisin da ya gabata na abdullahi dan mas'ud wa fi muslim an aisha radiyallahu anha qalat دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى له أصفور من أصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وعن عائشة وفي صحيح مسلم يا ذو أفتين صحيح مسلم إن كانت تتلتا فينا الإمام مسلم وان ديكي شيني لتا في نبي بيان بخاري hadisin musulun shi kadai shi ne hadisi mai daraja ta nawa eh mai daraja ta nawa kace me eh kace me mai daraja ta biyu wane ne mai daraja ta farko wane ne mai daraja ta biyu to shi kuma wanda bukari da musulun suka rawaito mai daraja ta nawa wanda wanda bukhari da musulmi suka rawaito suke tarayya a rawaito shine mai daraja ta farko kun gane ko sai mai daraja ta biyu shine wanda bukhari kadai ya rawaito sai mai daraja ta uku wanda imam musulmi ya rawaito amma cewa nan fa cewa wa fi sai muslim a sai muslim ba wai ya nuna imam muslim shi kadai ya rawaito ba dan bai ce in fara da bihi muslim ba hadisi yana cikin sahih muslim nana na aisha radiyallahu anha babba yar babba kenan mai auren babba babba yar babba mai auren babba ita babba ce yar babba ce domin yar sayi na abubakar ce take auren babban babba sallallahu alaihi wasallama babu irinsa ba a yi kamarsa ba kuma ba za a yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama ita ce wacce afakun masu kirkirar ƙarya suka kirkiri ƙarya suka jingina mata Allah ta'ala ya shiru ya kyali ba wai su ba ku a gwada ku za ku tsoma baki ko ba za ku tsoma ba kun gane wannan da kyau ko sai bayan lokaci Allah ta'ala ya saukar da ayoyi masu tarin yawa ya ce innan lazina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da ƙirƙirarriyar ƙaryan nan wasu tawaga ne daga cikinku la tahsabu sharrun lakum la tahsabu sharrun lakum bal wa khairun lakum li kulli mar'in minhum maktasaba min al-ism kowanne mutum ɗaya daga cikin su yana da kasanshi mai girma na zunubi wallazi tawalla kibaruhu minhum wanda ya dauke nauyin abun lahu azabun azim yana da azaba mai girman gaske Allah ta'ala ya dinga zubu ayoyi ya dinga zubu ayoyi yana wanke na Aisha radiyallahu anha yana wanke ta yana wanke ta yana wanke ta har ya ce abin nan al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wa tayyibatu lil-tayyibina wa tayyibuna lil-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun Allah ta'ala i wanke ta fil saboda duk wanda ya zargina na Aisha radiyallahu anha da zina to kasantin tirin zindiki ne kafiri ne wannan karke shakku saboda ne saboda ya kare ta ayoyin alkur'ani na suratul nur an gane wannan da ke ko na na aisha kenan radiyallahu anha amma wani munafiki ya ce ba zai sama kan yashi indo ba kasan zindiki ne wai ba zai sama yashi indo ba indo yar garbati a billah kun gane maganar إيه وين بيتجن على عائشة إجر باتي إر أو بكر الصديق كاي إنا لله وإنا إليه راجعون كاي لا إله إلا الله سبحان الله العظيم كاي الله تعالى يسوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله كاي ما لا أكو أزال من متني wanda yake kafirci makare yake a zuciyarsu kafirci ne makare a zuciyarsu wanda izargi gidan annabta gida na annabta ina irin wannan magana gida wanda yake babu kamarsa a duniya baki daya babu kamar shi a lahira idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa kala tace du'iyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin an kira ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare zuwa jana'izar wani yaro min al-ansar daga cikin mutanen madina yaron yake faƙultu sai na ce tuba lahu usfurun min asafir aljanna tuba lahu aljanna ta tabbata a gare shi ko aljanna ta tabbata a gare shi lahu usfurun min asafir aljanna yana da wani tsuntsu na musamman daga cikin tsuntsayen aljanna in zuwa take ce mawa wannan sabiyin da ya rasu lam ya amal su a ya taba aikata mummunan aiki ba ciwa shi wannan yaron walam yudrikhu mummunan aiki ma bai riske shi ba dan karamin yaro ne bai balaga ba faqal sai ma'aikin Allah ya ce awa ghairu zalika ya Aisha ya Aisha akwai wata maganar banda wannan cira wannan maganar kawo wata ta cire wannan maganar ta kawo wata domin shi shigi ne a cikin mai al'amarin Allah ta'ala domin ka san sahabbai ba ma'asumai ba ne kun gano wannan da ke ko yakan yi laifi Allah ta'ala yana cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa ya'lamun sahabbai ba sa israri tabbata akan zunubi nan da na su dawo wanda ita ce a ahlus sunna kun gane don babu al-ma'asumi sai wa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu in kace wani ma'asumi ne ka bashi riga ta ne ta manzanci kun gane wannan da ke ko sai ma yake Allah ya ce a wa ghair zalik yana ma wata magana kika faɗa ba wannan ba ki sani fa inna Allah khalaqa al-jannati ahla Allah ya halitta ya halitta ma aljanna yan aljannata Allah ya halatta ma ya halitta ma aljanna yan aljanna khalaqahum laha ya halice su dan aljanna wa hum fi aslabi abaihim su suna cikin tsatsan tsatsan iyayensu wa khalaqa lin-nari ahlan kuma ya halitta ma wuta yan wuta khalaqahum laha ya halice su ne domin wuta su yan wuta ne wa hum fi aslabi abaihim su suna can cikin cikin ƴaƴayensu cikin iyayensu tsatsan iyayensu kun gane maganar na na aisha ta faɗi wannan magana ga jinjiri ana salim ya kwaɓe ta eh ya kwaɓe ta ina ga wani ya nuna wani kafe ya ya bashi aljanna wai ku ce ba za a yi magana ba wai a yi shiru wai a ƙide shi cewa yana da hujja in ma yana da hujja hujjatun dahiba narkakkiyar hujja ce ba tabbatacciya ba ce shishigi ne Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wa an ibn umar radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف رواه مسلم wani bin umar radiyallahu anhu ma qal hadisi daga abdullahi dan umar allah ta'ala yadda da su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ma kin allah tsira da amince allah su tabbata ga gare shi yace kullu shay'in kowanne abu da ka gani kowanne abu bi qadarin yana gudana ne gurgurdan yadda allah ya kaddara shi hatta al'ajal hatta gajiyawa da zaka ji hatta kasala da zaka ji kai sai da Allah ya kaddara maka ita ba ka ga wani lokacin ka kazar kake yi ba eh wal kai da nishadi da dabara da wayau duk suna karkashin kaddara da Allah ta'ala ya kaddara maka mana babu wani abu da za ka yi hata zaman da ka yi irin wannan irin wannan zaman da ka yi da irin kallon da ka yi da motsa hular da ka yi da susar da ka yi duk ka yi ne gwargwado da Allah ta'ala ya kaddara maka ai da zuwa kai ba eh sai yanzu da Allah ta'ala ya kaddara za ka irin wannan lokaci sannan kai wa'an qatada wa'an qatada ta radiyallahu anhu fi qaulillahi ta'ala tanazzalu almala'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin qal yaqdi fiha ma yakunu fi sana ila misliha rawahu abdurrazzaq wa jarir وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس والحسن وابي عبد Wasu abin zubair wa makatin wa an katada daga katada ibun daɗama a sadusi katada yana cikin manya manyan almajiran abdulaiyya na abas fi kawulilahi fi kawuliyyii ta'ala yana ruwaito mana fassarar fadin allah ta'ala da yace ta tanzalul mala'ikatu mala'iku suna sassauka. Warruhu da kuma mala'ika jibrilu wani shi suke kira al-itinaf zikiru khas ba da am a fannin balaga fiha a cikinta ita min ita dalilin kadari Allah ta'ala yake cewa mala'iku suna sassauka har da mala'ika jibrilu bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu suna sauka ne min kulli amrin da kowane umarni da Allah ta'ala ya ba su kun ga shine muke magana kenan ɗazu ko cewar akwai al'amuru sanawi a takadirin sanawi budget da Allah ta'ala yake a shekara-shekara wanda yake sanar da mala'iku shi kata da yake cewa ya fiha Allah ta'ala yana hukuntawa a cikin wannan dare ma ya kunu fi sana duk abin da zai kasance a wannan shekarar ila misliha har zuwa wata shekarar. kun gane maganar wannan asar na qatada ibn da'ama a sudusi rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq sahibu tasanif ya rawaito shi wa ibn jarir da ibn jarir at-tabari shaykhul mufassirin imamul mufassirin wa qad ruya ma'ana zalik an ruwaito kwatankwaciyar irin wannan ma'anar ta cewar Allah ta'ala yana hukunci yana zartarwa a wannan daren abin da zai kasance cikin shekara an ruwaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas wal hasan da hasan al wa abi abdurrahman as-sulami da abu abdurrahman as-sulami wa sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair wa maqatil da maqatil duk kaga shi sa ake magana bangaren tafsiri ko tsohon tafsirin ke zama yana da isnadi maganganun sahabbai da tabi'ai da zaka fassara aya wannan ya nuna mana cewa a shekara a daren lailatul qadri akwai abin da Allah ta'ala yake hukuntawa har zuwa wata shekara mun gano wannan da kyau ko wannan shi zai nusar da ke wasu al'amura ka sani zafin nema baya kawo samu zafin nema baya kawo samu kada saboda tsabagen nema ka tafi harka ba addininka saboda tsabagen nema baka ware ma kanka lokacin da zaka fahimci addinin ka ba karfe goma da karfe bakwai da rabi ake buɗe kasuwa kana gindin gate tun karfe goma kana can tun karfe bakwai kana can karfe shida ake rufe kasuwa sai ya zama na mai gadi yana cewa a fita dai a fita dai ka gane karfe shida kafin kiran magariba minti nawa ne kayi kiran magariba an yi sallar magariba da kai na ga sallar magariba ina laifi ka je kai karatun da zai cire zaka cire maka ga jahilci ka je ka zauna ana tafiyar da kai bayan sallar isha an yi sallar isha da ka ci abinci a gida maimakon ka kwanta ka tafi wurin mai shayi ka je kuna tafira sai zama na gaba ɗaya mutum ba shi da lokacin da zai karanta addini shi ba neman addini ya taho ba ya fito nema ne ka fahimci wani ka je yana nema ka fito nema na fito saboda ka anan babu harka addini Allah ta'ala ya sauke wannan kuma ba shi zai nuna ko mutum ya zauna dambar ba cewar Allah ya kaddara komai saboda haka shi yana zaune ne zai zo mishi ai magana ta hadisin jiya ai malufa kullun muyassarul liman khuliqa lahu kowa ya je aiki Allah zai sauwake wa kowa abin da zai samu wa bin abbas radiyallahu anhu ma qala inna mimma aga na ku yake na ku bawo mimma ko eh inna mimma khalaqa Allah lawhan mahfuzan na ku akwai mimma sai dai a can a kasa fada amma ya sa lamba a wajen inna Allah a kasa sai rubuta mu shi kenan إن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن rawahu abdurrazzaq wa ibn munzir wa tabarani wal hakim wa ibn abbas an garba hadisi daga abdullahi dan abbas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yimi addu'a yace Allahumma faqihu fi din wa alimu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka sanar da shi fassarar alqur'ani mai girma ai maganin karatu kenan eh ai shi kenan kawai ka yi addu'a iyayenka su yi maka addu'a shi ne malamin ka ima addu'a ya ce Allah ya sa ka gane Allah ya fahimtar da kai amma malamin kuma sai ya ɗauki addu'ar kamar wata kayan gabas sai shi ba zai iya wa ɗalibin shi haka ba sai an ba da wani abu wai kullum ba da wani abu shi ke kawo albarka shi kadai ne ke kawo albarka karatu kun gane maganar ko shi kadai ke kawo albarka karatu sai zama na an yi guluwi kawai ya zama shi kawai za a bayar ko ba karatun kawai shi kenan ai wa shehi hidima shi kenan kawai mutum ya rabauta sai ya zama tintirin jahili ne bai san komai ba kun gano wannan ta wannan hannun kenan ta ɗaya hannun kuma su kuma ba za su yi malaman su hidima ba kun yi ɗariya eh eh ai da ma karatun yake shi kuma kwata kwata ba zai wa malamin shi ba ya dauki malamin shi ma abokin shi ne kaga suna shan hannu suna tafawa malamin ya dauko kaya yana malami yana rike da kaya yana dauke da kaya dalibi yana bin shi sana tafira la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah khairul umuri awsatuha kenan ko nawa in can sun yi guluyi nan kuma kada ifratu waka zalika jannakum ummatan wasatan yawa sai zama tsakatsakiya na la faridun wala bikir awanun bayna zalika wa ni bin abbas radiyallahu anhu qal yace inna mimma khalaqa allah lawhan mahfufan inna mimma khalaqa allah lalle akwai daga cikin abubuwan da allah ta'ala ya halitta daga ciki akwai lauhan mahfuzan allo wanda ke kiyaye da komai ya halice shi ne min durratin bai ba daga fara durra ya ce ce durra ina masu sai da gwalagwalai hmm? malama mai ce ce durra zaki bai zo ba ko larabci ne yi an san larabcin ne yi shi ya kutu fa shi fa shi marjani fa duk ba larabci ba ne amma kuke ta wannan lu'ulu'i ne wannan marjani ne ya kurju minhum lu'ulu'u wal marjan Allah ta'ala ya halitta shi da durratun bai ba fara durra tahu abin nan gefensa guda biyu min ya kutace ma'ana kamar ke kenan guda biyu min ya kutatin an yi shi ne da ya kutu hamra wacce take ja ya kake ganin ja a cikin fari ga ja ga fari kasan launi zai fita sosai da sosai kalamuhu nur Allah ta'ala yake cewa alƙalamin haske ne wa kitabuhu nur littafin haske ne arabuhu ma baina sama'i wal ard fadinsa fadin sammai bakwai ne da ƙasai bakwai domin as-sama ismul jinsi ne al-ard fadinsa wannan lawal mafus din fadinsa fadin sammai bakwai ne da ƙasai bakwai yanzuru fihi kulla yawmin a kowace rana Allah ta'ala yana kallon wannan littafi din sau nawa salasa mi'atin wa sittina nazara kallo 360 na lillahi wa ilaihi raji'un fa fi kulli nazara a kowanne kallo ɗaya da yayi shine nazaratul marra kenan ko ba fa'ala ba ce? ya khuluqu a kowace kallo ɗaya da yana halitta wa yarzuqu yana azurtawa wa yana rayarwa wa yana kashewa sai ga wani wala kamar kyauta da bismillah kwana sun kare haka ne ko ba ka bane kana zaune kawai wani kwastoma guda na zuwa sai ya gaya maka wani hamshakin ciniki da za ka tsaya kana kai wannan fa daga ina ka gane wannan da ke ko sai ga kana ta zazzaga abokananka a kasuwa kai dai fuskarka a sake amma baka gaya musu cewar eh sai ga karfe hudu ka fara tattara kaya lafiya kowa sai a ah, wallahi yana da wasu ayyuka ne a gida mana wayu mit yana kashewa wayu iz yana ɗaukakawa wayu zil yana ƙasƙantarwa ko ba ka yake ba cikin kankanin lokaci cikin kankanin ƙasa da sakon ɗaya sai ga an ce tsohon shugaban ƙasa haka yake ko ba ka yake ba ƙasa da sakon goma yana yin signing din nan ya miƙa wani gana ce former president shi nan kawai an kammala ko ba ka ke ba duk waɗannan dakarun da suke bashi kariya sun da wurin wannan kuma yu'in wa ya wa yaf'alu ma sha yana aikata duk abin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala wannan maganar fa zalika qawluhu wannan shine kulle yawmin huwa fi sha'an a kowace rana huwa shi Allah ta'ala din nan fi sha'an yana cikin amsa addu'a ne kamar yadda malamai suka fasara yana cikin sha'ani ne a kowace rana shine kaga wannan shine a taqdiril yawmi kun gane wannan da kyau ko da muka ambata dan su a taqdiril yawmi a kowace rana Allah ta'ala yana kallon wannan lawal mafus so nawa eh kashi so 360 a kowace rana a kowane kallo ɗaya yana ɗaga wani ya ƙasa da wani ya kashe wani irayar da wani subhanahu wa ta'ala ya yi kaza ya yi kaza yana aikata duk abin da ya ga dama wannan hadisi wannan asar rawawa abdulrazak abdulrazak ya rawaito shi wa munzir da ibn al-munzir wa tabarani da al-imam at-tabarani wal hakim da hakim abu abdullah an-nisaburi da Allah ta'ala a darasin mu na gobe sai mu kammala bayanin imam ibn qayyim akan wannan maganganu sai mu shiga bab zikirul mala'ika alaihim salam wal imanu bihim سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك yake cewa a hadisin ɗazu da muka karanta cewar abdullahi bin hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala yana Allah ta'ala yana aiko mala'ika zuwa ga jinjiri da ke cikin mahaifiyarsa a rubuta mashi abin da ake rubuta mashi sannan kuma a jiya mun karanta cewar Allah ta'ala ya halicci komai ya kaddara komai kafin ya halicci mai bakwai da kasai bakwai da kimanin shekaru dubu hamsin ai babu cin karo tsakaninsu wancan kaddara ne su ne suke gudana wannan wani bangare ne akan wancan shi muka kasa wa biyu muka ce akwai a takadirul am gamammiya ka gane ko akwai a taqdirul khas wannan takadirin khas din yana bin a taqdirul amni na'am